بسم الله الرحمن الرحيم من الذين هادوا من الذين هادوا يحرمون الكلم عن مواضعه من الذين هادوا يحرمون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير من وراحنا ليا بألسنتهم وطعنهم في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم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 wanda yau shida ga watan biyu shine watan uku shine watan rabi'ul awwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas wanda kuma ya dace da goma sha tara ga watan takwas miladiya dubu biyu da ashirin da shida wannan zama namu shine zama na tamanin da ɗaya a cikin tafsirin mu na mako-mako muna cikin suratun nisa wannan aya ta 46 mun somo tafsirin ta kuma lokaci ya yi mana halinsa Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa minan Ladin hadu akwai daga cikin wanda suke yahudawa yuharrifuna al-kalim wanda suke dirkita kalmomi amma wadhihi daga barin wurarensu wa ya ƙulu na sami'na wa asaina kuma suna cewa mun ji kuma mun saba wasma ka saurara ghaira musma'in kai ba abun sauraro ba ne ba ko ko kada ma Allah ya ji yadda kai ko kuma kai ba abin jiyarwa abin da zai lalata maka ba ne wa ra'ina kuma suka faɗi wannan kalma ta ra'ina wanda tana nufin wato kenan yi mana wauta layyan bi alisinatihim domin karkatarwa da harsunan su wa tsanan fiddin da kuma su kacin addini wannan gabobe duk mun yi bayanin su rana ita yau gabar da za mu tashi Allah ya ce walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna lakana khayran lahum wa aqwam walakin la'anahum Allah bi kufrihim فلا يؤمنون illa قليلا irin wayannan قبوا suna nuna tausayin da Allah yake wa bayi idan ka ga ɗan adam a gidan wuta ko a cikin azaba wal iyaz billah to taurin kansa ne da rashin ji da kuma watsi da abin da zai amfani shi wanda ake faɗa masa za mu ga a cikin alƙur'ani duk saɓon da mai saɓo zai yi to Allah zai buɗe masa ƙofar tuba kuma zai nuna masa ga yadda ya kamata yi domin ya gyara kuskuren da ya yi kuma ya tsira a wajen Allah kun ga saɓanin mu'amala ta 'yan adam yanzu wanda kake jin haushi kuma ka fi ƙarfinsa kuma kake da iko a kansa to mafi yawa idan yi maka laifi so kake laifin nan ya taru domin ka yi masa kamu wanda daga nan ya tashi daga aiki neman laifi ma wasu suke tun kafin a yi laifin wannan yana kasancewa tsakanin iyaye da yaya tsakanin mazaje da matansu tsakanin mai gida da yaronsa wani dama yana so ya ɗauki mataki abinda ba daidai ba to amma ya rasa laifi to zai dinga bibiyar laifi ko kaka kuskure yake to zai kamba ma shi domin ya yi abin da zai yi sakamakon wannan kuskuren shi ku Allah ba haka yake wa bayi mu'amala ba kun ga wannan kalmomi da suka faɗa na rashin mutuntawa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama suka ce masa mun ji mun saba ma'ana ba wai dan ba su ji ba ba kuma dan ba su fahimta ba sun ji sun fahimta amma ba za su aikata ba sannan suka faɗa wa manzo alaihissalamu kalmomi wanda bai kamata a faɗa wa gama garin mutane wannan kalmomin rashin mutuntawa ba to amma duk da haka Allah sai bai rufe masu ƙofa ba sai yake nuna masu yadda ya kamata su gyara wannan kurakurai sai Allah yake cewa walau annahum qalu sami'na wa ata'na kun ga gaba farko suka ce sami'ina wa asaina mun ji mun saba to sai Allah yake masu ta'i na su gyara ya ce ina ma dai su da dai a ce su maimakon su ce mun ji mun saba ina ma cewa suka yi sami'ina wa afana mun ji mun bi wato abinda zai ba ku sha'awa da irin wannan kalmomi da wannan tarbiyya da Allah yake bamu yanzu yahuda wannan idan suka bi saiti suka yi daidai mai Allah ya karu da shi Allah bai karu da komai ba tun a cikin arba'un hadith mun karanta law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki shai'a. a ce duk duniyar nan da Allah ya yi mu mutanenmu da aljanunmu mu zama zuciyanmu irin ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a wajen nagarta da tsarki da bin Allah duk duniya a ce ba mai sabon Allah to wannan ba zai kara ma Allah kawai a cikin mulkinsa ba biyayya mai biyayya ba za ta ƙara wa Allah komai ba shugabanni na duniya biyayya talakawa da wanda suke shugabanta to su ne wannan biyayya za ta daɗaɗa su ta ba su kyakkyawan yanayi na samun kwanciyar hankali kuma a gefe da Allah ya ce wa lau'an na awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu wato Allah afjar kalbi rajulin wahidin minkum ma ƙasa zalika min mulki shay'a a ce duk yan adam maza da mata mutane da aljanu fajirci da kangara da bushewar zuciya ta kai kaman ta shedan ko kaman ta fir'auna to wannan ba zai rage ma Allah komai a cikin mulkinsa ba in ahsantum ahsantum li anfusakum da anfusikum wa in asatun falaha in kun kyautata kawunan ku kuka kyautata mawa in kun muna nama kawunan ku kuka muna nawa Allah ba zai ƙaru ko ya ragu ba to Allah sai yake cewa da a ce cewa suka yi sami'ina wa asaina a maimakon sami'ina wato da sun ce sami'ina wa ata'ana a madadin ƙaurinsu sami ina wa asaina ina ma da haka suka ce wasma kuma can da suka ce wasma a gaira musamman to sai suka ce wasma saurana suka tsaya a nan ba su ƙarasa watan kalma ta cin zarafi ba biyu kenan wanzurna kun maimakon ra'ina su ce wanzurna to da wannan kalmomin guda uku da Allah ya faɗa da wannan suka faɗa lakana khairan lahum wa aqwam da shi ya zamo alkhairi gare su kuma shine zai tabbatar da su a tafarki madaidaici kun ga me wannan yake nuna mana duk da sun yi wancan kasassabar duk da sun yi wancan rashin mutuncin in suka dawo suka gyara to Allah subhanahu ta'ala a shirye yake ya karbi tubarsu kuma ya yafe musu wa'yancan laifuka da suka yi yanzu ku duba kissan ashabul ukudud dukun karanta a cikin wasu ma'azatul buruj innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannam ولهم عذاب الهريب كافرنا الله سيقتلنا أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قود الله سيأنسيني ما ما أبو تارا مكا وان إلي رامكا ني الله لكن سيبعاني يتي النار ذات الوقود وتوتاتي ما أبو تيان وتعيني في مبالبالا وتتنا في غنغا غنغا wani mugun basalake ne aka yi a zalumi. lokacin da ya ga mabiya annabin lokacinsa sun fanɗare ma addininsa na gargajiya addininsa na shirka to sai ya yi manyan ramuka ya haɗa wuta ganga-ganga ya ce duk wanda yake wani addini ba nasa ba to a zo a ɗauko shi a kone shi da wannan wutar Allah ce idhum alaiha qu'ud yayin da suke zaune da kansu a zo a ɗauko mutum a wulla ciki sai ya ƙone ya zama toka Allah subhanahu ta'ala yake cewa kuma abinda suke aikata ga muminai Allah yana sane kuma yana kallon su ku duba zunubi da laifi na ƙone ɗan adam da wuta a musulunci ko da wani ya yi laifin da ba daidai ba a yi da kona shi da wuta ba Allah shi kaɗai ke azaba da wuta to na farko suka yi azabar da ba su da hurumin yinta kuma ga bayin Allah masu bin Allah kuma saboda bin Allah suka yi kaga akalla ka ce laifuka guda uku manya-manya azabtar da bayin Allah kone su da wuta kuma a matsayinsu na mutanen kirki kuma dalilin yi musu azabar ma saboda sun bi Allah da mu'amalan mu irin haka Allah ke wa bayi to da wannan basaraken da mutanensa Allah sai ya tattaro su ya sa mala'iku su danna sa wannan wutar su kone su kuma za a iya amma Allah sai ce innal ladhina na fatan mu'minina wal mu'minat wanda ya zamo suna fitinar suna azabtar da muminai maza da mata sun malami ya tubu sannan kuma ba su tuba ba mai Allah yake musu a nan ta yin tuba duk da sun cutar da bayan Allah sun kashe bayan Allah ba a kan haƙi ba a kan zalunci amma da za su yi nadama su tuba to Allah shirya ke gafarta musu shi yasa ya ce sun malam ya tubo nan kun ga tayin tuba ake masu laifi mafi muni kalmomi mafi datti da ɗan adam zai furta ya ce Allah ya riƙe ɗa ya ce Allah ɗayan uku ne ya kadu wato ko a wata ƙira'a ta kadu wato ya tafafar na min watan shakkun arzu. wata khirul jibalu hadda an da aulin rahmani walada Allah ya ce sama ta kusa ta ruguzo ƙasa ta kusa ta kyakkece duwatsu sun kusa su dandake su zamo gari saboda me saboda an yi da'awar Allah yana da ɗa kuna ganewa to a cikin سوره الانعام الله سيكي سوى آه، افكي سوره المائده افكي سوره المائده التي تي لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا أما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم سيتي افلا يتوبون الى الله ويستغفرون والله غفور رحيم ku duba farkon Allah ce laqad kafar ladina ƙalu ina Allah salisu salasa wanda suka ce Allah na ukun uku ne ta wannan sun kafirta sun fice daga addinin Allah wama min ilahin babu wani abin bauta illa ilahun wahid sai abin bauta guda ɗaya shine Allah Allah ya ce shi kadai ne ba wani biyu ballantana na uku sai ce wa illam yantahu amma ya kuluna. in ba su daina wannan abin da suke faɗa ba ba su daina wannan kasassaba ba kuma sai ce la na kafar kafaru minhum bai ce sannan hun ba sai ce sannan la na kafar kafaru minhum azabin alim to azaba mai radadi za ta shafi kafuran cikinsu ba wanda suka tuba ba to duk da wannan kazamin kalmomi sai Allah ya ta tayin tuba sai ce afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna shin yanzu ba za su tuba zuwa ga Allah su nemi gafarar sama wallahu Gafur rahim alhali Allah mai yawan gafara ne kuma Allah mai yawan jin kai ne shi yasa a wani hadisi wanda da yawa dukun karanta shi hadisin arba'una inda manzo al-islam yake cewa a cikin hadisul qudsi cewa wato da a ce bawa laifinsa zai kai ya tabo sama mutum ya yi zunubi ya yi sabo ba wai a ce cikin masallacin nan ba ba a ce cikin garin nan ba ba a ce cikin jihar nan ba a ce mutum ya yi zunubin da sai da ya tabo sama saboda yawa ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا sannan kuma ka haɗu da ni ba ka haɗa kowa da ni to Allah subhanahu wataala ce to da na zo maka da cikin ƙasa da gafara wannan hadisi daga cikin hadisi masu kwantar da hankali cewa duk laifin da ɗan adam zai yi inda tsakaninsa da Allah ne to mai sauƙi ne mun sha faɗa bayan Allah laifukan da mutum zai yi uku ne ko dai laifi tsakaninsa da bayin Allah ya zamo ya cutar da bayin Allah ko kuma Allah zai yi ma laifi to shi ma wannan kashi biyu ne ko dai sabo ne mutum ya sha giya Allah ya kiyaye ya yi fasikanci Allah ya kiyaye ya yi tata ya yi duk abubuwa da aka haramta masa to amma a gefe kuma sai ya zamo akwai wasu manya-manyan ibadodi da yi wa Allah wani Allah ma bai nemi gafarar Allah ba kuma sai ya mutu da wannan laifuka to wannan yana cikin ganin damar Allah ku gane din laifin da ɗan adam zai yi ma Allah inda ba shirka ba to in mutum ya mutu yana cikin ganin damar Allah in sha'a ghafara lahu wa in zaba azabahu in Allah ga dama ya azabci mutum gwargwadon wannan laifin ya ga dama kuma ya fi masa fayil na uku shi ne na shirka Allah kiyaye inna Allah la yaghfiru an shirka bihi wa ya yaghfiru ma duna zalika liman sha. to kun ga laifin da mutum zai yi tsakanin shi da bayan Allah kuma wannan shine daga cikin laifuka masu nauyi idan mutum ya cuciwa ne wance ta cuci wance ta cinye mata haƙinta ba ta biya ta ba ta zuban mata da ƙimata ta yi mata yarfe ta yi mata ƙazafi ta yi mata shigo-shigo ba zurfi wannan duka laifuka ne to wannan suna da hatsari ɗan adam ya samu Allah da laifukan bayan Allah yana da hatsari laifin da mutum zai yi wa Allah wanda ba shirka ba yana cikin ganin damar Allah laifin da mutum zai yi shirka Allah kiyaye inda aka mutu ba tuba ba Allah ba ya gafartawa to sai kuma haƙƙin bayi shi ma Allah ba ya yafewa shi yasa zaga magabata kullun abin da suke kaffa kaffa kada ya zama sun koma ga Allah da haƙƙin bayin Allah abu ne mai nauyin gaske na taɓa faɗa muku wata ƙissa wadda dole mutum zai yi tunani mutum ne zai wuce nan gonar alkama a damansa nan gonar alkama a hagunsa mutumin kirki mai addini to sai ga zangan ne alkama a tsakiyar hanya to sai ji tsoron idan ya bar ta za a tattake ta ta mashi ba amfana ba to kuma wannan gonar mai ita daban wannan mai gonar mai ita daban to sai ya dauki wannan zangar ne sai ya saka a ɗayar gonar ya wuce to da ya mutu sai Allah ya tambaye shi wa ya faɗa masa wannan zangar ne ta wannan mai gonar ce babban magana zangar ne yannan ƙarshe in ta yi yawa in an tace ta ta cika tafin hannu ta yi yawa kenan to amma yanzu a yau din nan a wunin yau din nan zalunci nawa aka yi a yau din nan wata matar aure a safiyan nan zuwa yanzu ta cuci mijinta wani abu ta zabtare masa wani abu ba da izininsa ba kuma ta yi nata da shi a yau din nan wata ta danne haƙƙin aboki ya zamanta wani haƙƙi ne nata ta yi nata da shi ta yi haka yau ƙila jiya ma ta yi wani allah shekarar jiya ma ta yi wata a yau ɗin nan ta ƙulle rabin kwanan shinkafa ko wake ta ba yaro an je makwata an sayar an kawo mata kuɗin ta kashe wallahi akwai masu wannan ya je da ƙir da ƙir ya nemo ɗan abin da za a zo a sarrafa to sai ka ga cewa wata ta lallaba sai ta ɗebe ɗan abin ba wai don ta rasa kudin cefa ne ba a'a ba ta samu kudin zubin dashi ba to yanzu wannan abin da aka kawo da za a ci a gida shi ne zubin dashinta kuma yanzu tana tsarin wannan kudin yi albarka kuma tana ganin cewa ta sha lalai kuma akwai matsala Allah ba mu iko mu gyara to nan dai duk da laifin da suka yi Allah sai ya sai musu tai yake cewa walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna lakana khayran lahum wa aqwam malamai suka ce anan akwai koyarwa duk lokacin da wani yayi abin da ba daidai ba idan ka zarge shi akan laifin me za ka yi kuma karo na biyu koya masa kun ga wannan matsala tsakaninku da 'ya'yanku tana faruwa yaro karami yarinya karama yaro bai san daidai ba shi yaro kusan duk abin da zai yi yana ganin daidai ne yanzu akuya ko tinkiya idan tana jin yunwa ta zo ta ga shinkafa ga dawa ga masara ko nawa ne ita abinci ta gani ba da niyyar cutarwa ko banna za ta zo ta ci ba to haka yaro karami yaro ya zo ya ɗauko abu ba daidai ba ya ɗauko filas ne ko wani kofi ne ya fasa shi ko kuma ya zo yi wani tasarrufi wani abu wanda ba haka ba to wasu iyayen marasa sannin tsarin tarbiyya kawai sai a rufe yaro da duka sai a rufe yarinya da duka wata ma san abin da ta yi ba a zane ta ci kuka ta gama kun ba a ce mata ga yadda ta kai ba daidai ba ga daidai din to a nan malamai suka ce wannan gabar ta nuna cewa duk lokacin da wani ya ba daidai ba to nuna masa daidai din in ka zarge shi akan abin da ba daidai din ba to nuna masa daidai kun ga ma'aiki sallallahu wata ran yana zaune yana cin abinci daga cikin saukin halin ma'aiki alaihi salam ya ci abinci da yara umar ibn abi salama yana ɗan yaro karami kawai sai taho a guje kawai sai ya duma hannunsa a cikin abincin baki salam sai sa hannun hagu ya ɗebo can ya ɗebo can sai manzan Allah ce ya gulam sannillaha wa kulbi yaminika wa kulmin mayalika ya kai wannan kalamin yaro ba haka kawai ake zuwa auka ba na farko ka ambaci sunan Allah ka ce bismillah wa kulbi yaminika kuma ka ci da hannunka na dama wa kulmin mimma kuma ka ci abin da yake gabanka ce, wallahi daga wannan rana ban gushe ba wannan ya zama ne tsarin cin abinci na kun ga da ya kuskuren sai aka nuna masa daidai din to yanzu ni na tabbatar akwai mazaje wanda matarsa za ta yi masa laifi bai nuna mata laifi ka za ta yi ba ya kullace ta kuma sai ramuwar gayya kuma ta sake maimaita wannan kuskuren kuma ya sake ainihin kullata ta ya sake lamuwar gayya ina ma lokacin da ta yi na farko sai ka zaunar da ita ka ce to kaza zaɗin da kika yi ba daidai ba ne ga yadda ake yi ga yadda ake yi idan a addini ne in kuma shi aka yi wa yanzu misali akwai mai gidan da shi ba ya sa masa tasarrufi iri kaza misali yanzu akwai mai gidan da shi abin da yake so kullum yana shigowa gida ya zo ya samu buta sa cike da ruwa misali wani yana so da ya zo ya samu filistinsa kike da shayi ko dai wani abu da yake so yana zuwa ya samu cewa ainihin ɗakinsa a gyare to ita kuma matarsa ba ta fahimci wannan fikihun ba yana zuwa da ya ga buta saba ruwa kawai sai sha kuno ce aikin banza da wafi kawai sai kenan zai tafi buta ya ajiye ya zo ya gan ta zo ta gan shi a murtike lafiya sai na ruwanki kaga abin da ya kamata daga ran da ka zo ka samu wani abu da kake so ba to tun da ka san zama ne ba na ƙara ba sai mutuwa za ta ƙare insha Allah nuna mata cewa to ni daga cikin abin da nake so kaza kaza kaza kaza daga cikin abin da bana so akwai kaza da kaza da kaza shikenan in dai mai hankali ce kuma tana son zaman lafiya an gyara mata wani ba za ta saki abin da ba daidai ba to haka nan iyaye da 'ya'yansu haka nan malamai da almajiransu wannan tarbiyyar ce Allah su subhanahu wata ke ba mu na tabbatar da cewa idan muka ɗauki wannan ka'idar za mu samu kyakkyawan yanayi na faɗa mana a baya yanzu wani yaro za a iya aiko shi da abinci ko dai ya je ya kai ma yayansa ko ya kai wa mahaifinsa ko ya tafi su ci sai ya tuntuɓe sai wannan abincin ya zube ko in plus ne ya faɗi ya fashe me zai biyo baya idan uwan nan ta kama yaron nan ko yaron yarinyar na soma jibga sai ka ce gidan ya kone da asha na gaba daya kuma ita ma Allah zai iya jarraba ta wata ran ta taho da kwanan abincin ta tuntube ta faɗi abincin ya zube kila ma ya kone ta ko plus din na ruwa ya fashe ya kone ta amma sai ka ji ta yi gum tun da ita ta yi ba za ka taba jin surutu ba amma idan yaro ya yi to gida ya cika da surutu da hayaniya kun ba da gangan ya yi ba tsotsi ne zai iya faruwa a ki zai faruwa a kan kowa to duk lokacin da muka fahimci wannan za mu dinga bai wa juna uzuri abu ne mai faɗi ba za mu ce mu cinye wannan gabar ainihin a kansa ba saboda haka dai Allah sai ya gyara masu ya nuna ga abin da ya kamata su yi sai ce walakin Allah bi kufrihim kash sai dai Allah subhanahu wata'ala ya riga ya tsine masu ya nisanta su daga rahama saboda kafircin su bayin Allah wannan gabar mu tsaya mu kalle ta da kyau nagartan mutum a wajen Allah tana bude masa kofofin alkhairi masu yawa a duniyarsa da kuma lahirarsa kuna gane wannan kamar yadda kuma laifukan mutum da zunubansa so kuma za su iya toshe masa alherin duniya ko na lahira a'udhu billahi kun ga yanzu ga abin da Allah ya faɗa da sun ina ma cewa suka yi mun ji mun yi biyayya kuma ɗan saurara mana kuma jiranu da ka ce mu ai Allah ya faɗa to inda a ce zukatansu kalau suke to nan take za su aikata wannan kuma shi kenan sai dai kash walakin la'anahumullahu bi kufrihim sai dai Allah ya tsine masu saboda kafirci su wani yazbillah abinda malamai suke ci a irin wannan gabobi zuciyar ɗan adam kamar yadda Allah ce kalla rana ala qulubihim ma kanu ya yayi tsatsa yayi datti akan zukatansu abinda su kasance suna aikatawa zuciyar ɗan adam yadda ka san farin yadi kal yanzu farin yadi farin riga farin mayafi idan wani bakin abu ya fallatsa kansa daga nesa za a gano ga wani baki can to sai aka ƙara diga wani baƙi akan wannan baƙin sai ya ƙara faɗi a ƙara diga wani baƙin baƙi ya ta hawa yana faɗi hayyari ne idan wani baƙin ya sake hawa ba za a gani ba ana ganewa to duk lokacin da zuciya ta lalace saɓoye mata yawa to wannan zuciyar takan nesanta daga aikin alkhairi Allah kiyaye mu takan nisanta daga abin da za ta sami yardan Allah Allah da yi musu tayin kalmomi na kwarai wanda su ya kamata su faɗa sai yake nuna mana faɗan kalmomin ba zai yi ba walakin la'anahumullahu bi kufurihim sai dai Allah ya riga ya tsine masu saboda kafirce su to tunda haka ne fala yu'minuna illa qalila ba za su yi imani ba sai dai kaɗan yanzu kun taɓa jin sai ƙissar na abubakar allah ƙara masa yadda suka samu saɓanin shi da na umar sai na abubakar shi kuskuren ya sai na umar ya ba shi haƙuri na umar sai ya fushi bai saurari abubakar ba sai na abubakar ya je manzan Allah yana hango abubakar yana zuwa sai ce ala inna sahiba kuma kada ramar ce lalle abokinku an samu matsala wato ya yi wani abu wani abu ya faru mana daɗi tare da shi domin duk wanda ya san abokin zama da ya ga ya canza zai san akwai abin da ya faru yana zuwa ya zauna ce me ya faru abubakar sai ce ya ma'aikin Allah mun samu sabanin ni da umar kuma ni ne masa laifi na ji in ba shi hakuri ya shige gidansa ya kulle sai ce allah ya yafe maka me yasa saboda kirkin abubakar ya riga ya gabata nagartarsa a wajen allah da manzo ita ce ta gabata to dan wani abu kaɗan ba zai kawo wannan nagartacci kasu ba to shi yasa wato daga cikin abinda iyayenmu suke mana na wani abu mai kama da tatsuniya na taɓa faɗa muku irin wannan kakanninmu suke mana wani abu kamar tatsuniya amma ana so a koya muku rayuwa ne wanda ake cewa wani mutum yana kan gadon ajali sai ya ce maɗansa na so in koya maka zaman duniya amma kuma lokaci ya ƙure to sai zana dabbobi irin su zaki irin su kare balbela doki hadda irin su maciji diddai har su bera duk ya zana su ya ce ka je su koya ma zaman duniya to ɗaya zan ambata a cikin goma to dai je gun bera ce mahaifina ya ce in zo ka koya min zaman duniya ya ce to zaman duniya yaro yana da wahala ba zan iya koya ma gaba ɗaya ba amma zan koya ma ɗaya a dinka ka yi ƙoƙari kada ka yi ƙaurin suna a cikin zamantakewa in kai ƙaurin suna da laifinka da suna ka bada za a dora ba shi sai ce yanzu kaga abubuwa da suke mutane barna da yawa yanzu ana shigowa ɗaki da an ga gayan fura wani ya gwaigwaye sai a ce ɗera ne da an zo an an sace kuni-kuni a ce bera ne ko shi ne ko ba shi me saboda kaurin sunansa yace to duk yadda zaka yi kada kai kaurin suna a cikin zamantakewa ma'ana kada ya zamo da laifi aka sanka in aka sanka da laifi to ko da ka yi daidai masu adalci za su yi kai an yi sa'a yanzu wani ne ya kaza yanzu wanda ce ta yi kaza kai an ci nasara ma'ana ba sabon ba ba abin da aka sani ba ne to kun ga kafirci sai ya tokare yahudawa duk daga daidai din amma ba za su iya furtawa ba walakin la'anahumullahu bi kufrihim kuma saboda adalcin Allah bai ce walakin la'anahumullahu ba kawai ya shiru sai ya ce bi kufrihim dan a nuna ba zaluncin su akai ba su suka yi kafircin da ya zama masu matsala ya zama ya hana su bin umarnin Allah ko da sun fahimce shi saboda haka fala yu'minuna illa qalila ba za su taba yin imani ba sai dai kaɗan wannan illa qalila wasu malamai suka ce kalilan din yana komawa ga wato yu'minun kenan ba za su yi imani ba wato imani abin yana koma zuwa ga imani ba za su yi imani ba sai dai ɗan imani kaɗan ma'ana saboda kafircinsu da kangararsu to duk abin da ya waje ba a yi imani ba za su yi imani da shi ba in ma za su yi to za su yi ɗan kaɗan shi ma saboda ya dace da abin da suke so wasu malamai suka ce a'a fala yi uminu na su yahudawan ba za su yi imani ba illa ƙalilan sai dai 'yan kaɗan cikinsu to malamai kamar yadda suka sha faɗa cewa idan aya za ta ba da ma'ana biyu ko uku ba su ci karo da juna ba to zancen Allah ma'anarsa mai yalwa ce kenan yi fala na illa ƙalila ba za su yi imani ba sai dai yan kaɗan kuma haka yake wato ka ji gaskiya ka tarar da gaskiya sai zancen Allah kun ga Allah sai ce la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu yahuda wal ladina ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladhina qalu inna nasara ذلك بأن من القسيتين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون Allah ya ce za ka samu mafiya tsananin gaba da adawa ga masu imani to su ne Yahudawa da kuma wanda ainihin ba sa ma kowane addini da Allah ya saukar to wannan abin da Allah ya faɗa haka ne yanzu za ku iya gaskata ne kafin ku ji yahude ɗaya tak ya shiga addinin musulunci ba ma wai jagora ba gama garin bai yahude ɗan shara kafin ka ji ɗaya ya shiga addinin musulunci to za ka ji fasto fasto ɗaruruwa sun shiga addinin musulunci haka Allah ya faɗa kuma da yawa ga sunan sai ka ji wani fasto ne sai da ya zama rikakken fasto ya shigar da mutane da yawa addininsa amma kuma sai ka ga Allah ya sa wata ya musulunta ya bar wannan baragurbin addinin nasa da yawa da yawa wanda wasu mun gansu wasu kuma mun ji labarinsu to kun ga faɗin Allah ya tabbata fala yu'minuna illa qalila ba sa yin imani sai dai yan kaɗan daga cikinsu yanzu hatta lokacin ma'aiki alaihi salam ku duba yahudawa na banu ƙwaraiza banu nazir banu kainuka nawa ne suka musulunta yan kaɗan ne ba su wuce cikin yatsu ba duk in za a buga misali da bai hure da ya musulunta sai a ce maka abdullahi bin salam ko kuma ah, abin nan akwai wane ne akwai abin nan kabul ahbar ahbar mafi yawa wannan su ne zaka ji ana buga misali da su wanda sun musulunta to amma shekaru za a yi baka taba jin wani bai ya shiga addini ba to kaga umenu na illa kalila yan kaɗan ne suke imani ko kuma yi umenu na illa imanin kalilan ba sa yi imani sai dai ɗan imani kaɗan. biyu ta أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا yanzu كتاب يزكواي imani da wani bangare na attaura ku kafirce mu wani bangare abinda suka ji ya masu sun gamsu da shi ya burge su sai su imani da shi abinda kuma so ga zai kawo masa cikas a duniyar su to ba za su yadda da shi ba kun ganin ma kenan ba sa yin imani sai dai dan imani kaɗan kai wasu malamai suka ce anan kalilan ɗin ma korewa ne ga baki ɗaya ana nufin kwata-kwata ma ba sa yin imani dan abin da ya zama wa nadir to akan kore shi ma ga baki ɗaya kamar yadda na ce yanzu a cikin shekara hamsin ya zuwa yanzu da wahala ku ji an faɗi bai hudi biyu uku wanda aka ce sun shiga addinin musulunci zai yi wahala bal su suna ma ɗauka cewa addinin su ma na jinsin su ne don yanzu a wajen bai hude da wani bature ko wani ba amerika ko baki irin ma zai shiga addinin yahudanci to aikin banza ne kawai ya bata kansa lokaci saboda shi ba jinin abun ba ne su addinin ma na jini ne to kaga shi yasa addinin sai fi tsukewa addinin sai fi karanci sai dai 'ya'yan da suka haifa to wannan aya yan uwa tana nuna mana abubuwa da malamai suka faɗa cewa yahudawa su suka fi yi wa Allah kangara su suka fi yi wa annabawa tsaurin ido da kuma ainihin rashin kunya sun yi ma annabawansu kuma suka tuke ga manzo alaihi salatu wasalam shi ma sun yi masa bal sai da suka yi niyyar kashe manzo alaihi salatu wasalam Allah ne bai ba su iko ba ai shine dalilin da aka kore banin nazir da aka zo an yarjejeniyar zaman lafiya cewa idan wasu daga cikin musulmi sun yi wani abin da ake bukata agaji na kuɗi to za a nemi agaji daga wajen yahudawa in masu wani abu ya kama na kuɗi ba su da kwali, musulmi za su taimaka musu to sai wasu daga cikin sahabbai suka kashe wani mutum ko mutane biyu a bisa kuskure to sai manzo alaihi salam ya tashi kafa da kafa ya je su domin ya tattauna da su su kawo gudunmuwa daga bangaren su kamar yadda aka yarjejeniya a sauke wancan nauyi manzon Allah yana zuwa sai suka ce ai bukatar su ta biya sai suka je suka yi mitin cewa to da Allah ya kawo muku shi ku tabbatar kafin ya fita kun kashe shi sai suka kai manzon Allah karkashin wani dutse suka ce dan zauna ga inuwa nan ya jira su ashe sun sa wani ya hau kan dutsen da wani katon dutse ya sako shi akan manzo salam kaga dutse ne ya faɗo masa ba takobi ne aka sare shi da shi ko kibe balantana a ce su sun kashe shi Wanzu Allah yana zaunawa Allah ya ko mala'ika ya sanar da shi ga shirin da suka yi wanzu Allah ya tashi ya koma gida alaihi salatu wassalam wannan ta sa aka ba da dama aka yi umarni aka zo ainihin aka kore su daga ainihin madina to abinda da nake so in ce yahudawa sun fi kowa taurin kai da ƙimbin dokokin Allah subhanahu wa ta'ala Allah sai ya ce ya yi hallabe na kita ba? ya ayyu hallabe na otun kitaba aminu limana zalla musaddiƙar limana haɗin min ƙarfi an nasu mita wujuwa من قبل أن نطمس وجوها فنرد فنرد فنردها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا الله سبحانه وتعالى yace ya ayyuhal ladina utul kitaba ya ku wanda aka ba su littafi aminu bima nazzalna ku yi imani da abin da muka sassaukar musaddiqan lima ma'akum mai gaskata abin da yake tare da ku min qabli an natmisa wujuhan tun kafin mu shafe wa'in su fuskoki fa naruddaha ala adbariha mu mayar da su a bayansu auna la'anahum ko kuma mu tsine masu kama la'anna ashaba sabt kamar yadda muka tsine wa ma'abota kamun kibi ranar asabar wa kana amrullahi mafi'ula kuma umarnin Allah ya kasance abun aikatawa wannan aya Allah ya kirayi Yahudawa domin ba su da wani hanzari ko uzuri ya riga ya kare. A duk ƙur'ani za ku da an ce ya ahal kitabi, babu inda za ku ga ya ayyuhal na utul kitabi sai wannan ayar ita kadai ita ce Allah ce ya ayyuhal na utul kitabi duk sauran ƙur'ani sai dai a ce ya ahlal kitabi ko abin da ya kama da haka. To Allah sai ce ya ayyuhal na utul kitaba ya ku waɗanda aka ba su littafi nan alkitab ko dai ya zamo mafuradi kaman yadda yake ko kuma ana nufin jam'i a ƙarshen suratul tahrim wasaddaƙat bi kalimati rabbiha qira'an asim da abu amur wa kutubihi kira'ar sauran malamai wa kitabihi kun ga wa kutubihi da littattafinsa wa kitabihi da littafinsa to a nan da aka ce ya ayyuhal ladina utul kitaba ya ku wanda aka ba su littafi wasu malamai suka ce yahudawa kadai ake nufi a nan domin maganar tana kaiwa ta kawo ne ainihin a kansu Allah subhanahu wata'ala ya ba su littafi ashe bai wa annabin al'umma saƙo to ba wannan al'ummar saƙo ne ba wai ɗaiɗaikunsu kowa an zo an damƙa masa a taura a hannunsa ba a'a annabawansu aka ba littafi to amma Allah sai ce an ba su littafi ku kalli nan bayan Allah nan da ya ce ya ayyuhallazina likita kitaba wato wata girmamawa ce wata mutuntawa ce Allah ya ba su al'ummatai nawa suka rayu wanda Allah bai aika masu annabi ba aka martaba su girmama su al'ummatai nawa aka yi wanda ba su samu littafi mai cin gashin kansa ba yanzu ku duba adadin annaba wanda Allah ya ban kasa amma littafi nawa ake ambata littafi kaɗan ne ake ambata fitattu a ce attaura linjila zabur sufi ibrahim wannan su ne abin da ake ambata tare da cewa annaba wannan wasu malamai suna ta mursalai ma sun kai ɗari uku da goma sha uku ko sha ko sha biyar ta maza ga littafin da ake ambatowa bai wuce alifin kwaya hudu ba domin wasu annabawan da suka zo ko wasu al'ummatan da suka zo ba a littafi aka ba su ba shari'a da ta gabace su ita ce suka tafi a kanta to amma su sai zama an ba su littafi kusan da guda ma'ana wannan girmamawa ce mutuntawa ce a ce Allah ya ɗauko littafi ya ba annabin ku don a shirye da ku wallahi rahama ce wadda Allah kaɗai ya san iyakarta kuma wannan yana nuna cewa ashe duk wanda aka ba shi littafi a matsayin addini an yanke hanzarinsa shi sa ce ya ayyuhal ladina utul kitaba aminu bima nazzalna ku yi imani da abin da aka sassaukar a ce za mu ga akwai anzala akwai nazzala wani nazzilu min alƙur'ani wabin haƙi anzalna wabin haƙi nazal to malaman luga suka ce idan mun ga an yi amfani da kalmar anzala Shi ne saukarwa a dunkule kenan saukawa daga baitul izza zuwa sama ta kusa idan an yi amfani da kalmar nazzala to shi ne abin da aka saukar da kaɗan da kaɗan kun ga Alƙur'ani ba dunkulo shi aka yi aka ba manzo alaihissalam ba da kaɗan da kaɗan cikin shekara ashirin da uku aka yi wannan wahayi ya kammalo to anan shi sai aka yi amfani da kalman nazzalna ku yi imani lima nazzalna da abin da muka sassaukar kamar ana ce masu ƙur'anin nan ba fa'adun ƙule ya sauka ba da kaɗan da kaɗan domin tarbiyyar ku a sanar da ku wani abin yau gobe a sanar da ku bana a sanar da ku baɗi a sanar da ku a hankali hankali har ya zauna zukatanku kuma ya zama ya kama ku kuna aiki da shi wannan shi shine hikimar sauka da alƙur'ani da kaɗan da kaɗan to Allah ce ku yi imani da abin da muka sassaukar musaddiqan limama akun mai gaskata abin da yake tare da ku ya ƙur'ani ya gaskata abin da yake tare da su malamai suka ce ta fuska biyu alƙur'ani ya gaskata attaura ya gaskata linjila Allah shi da kansa kun ga a farkon surta al-imran Allah da ya alif lamim Allahu la ilaha illahu alhayyul al qayyum fiti nazzala alayka al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nas sai ce wa anzala furqan dan a nuna duk Allah ya saukar da wannan littattafan to attaura da linzila duk sun yi bishara da zuwan manzo alaihi salam kuma sun faɗi al'ƙur'ani shi yasa Allah ke cewa allabi yattabi'una rasulan nabiyyan labi ya maktuban inda hun wal injil ya murhun bil wa yan ha hu Allah ke cewa su ne wanda suke yin imani da annabi wanda baya karatu baya rubutu wanda suka sami sunansa da sifofinsa rubuce a cikin attaura da linjila shi sa'ullah bin sallam ya ce wallahi ina ganin annabi sallallahu alaihi sai na ga na fi saninsa sama da ɗan ciki na. ya ce domin ɗan ciki na sai da na haife shi na san shi shi kuma tun kafin ya zo na riga na san shi ai shi ya sa kamar yadda ambata mana a baya hoyar ibin akbab da shi da abokinsa da suka jin manzan Allah ya hijira daga maka zuwa madina tun da sun karanta sun san sifofinsa duk wata kamance ce ne ta manzo alaihi salam tana rubuce ai da suka je suka kalle shi sama da ƙasa suka gamsu shi ne muka karanta kuma wannan sifofin shi kaɗai Allah yi wa amma saboda hasada suka butulce su kafirce masa to Allah sai ce musaddiqan lima ma'akum qur'ani ya gaskata abin da yake tare da ku qur'ani bai ƙaryata at-taura ba qur'ani bai ƙaryata linjila ba bal da qur'ani zo da shi ya ƙarfafa abin da yake cikin su in banda abin da aka soke Kunga ta bangare ɗaya kenan to sannan shi alƙur'anin kuma bayan ya gaskata littattafan to kuma ya zo da abin da littattafan suka ba da labari suka yi kirari da shi Kunga ko ta wace fuska alƙur'ani ya gaskata abin da suka zo da shi ya gaskata ainihin abubuwan da yake cikin attaura sannan kuma abin da attaura ta faɗa ƙur'ani yadda zai zo haka ya zo to kun ga wannan yana nuna addinin Allah tun da aka fara yin shi haka yake shi ya sanya wani hadisi yake cewa mu jama'ar annabawa kaman 'ya'yan mutum ɗaya ne kowa da mahaifiyarsa ma'ana annabawa sun haɗu akan tauhidi sai dai shari'a su ta zamo daban-daban malamai suka ce rukunnan musuluncin nan guda biyar tauhidi sallah azumi zakka hajji duk annabawan da Allah ya ko sun yi shi yasa annabi abin nan annabi sake cewa wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya kun ga ya ambaci sallah da zakka shi ma annabi Isma'il Allah ke cewa wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakka wa kana inda rabbih mardiya to saboda haka duka sun yi salloli sun yi azumuka sai dai ba lalle sallar ta zama iri ɗaya ba ba lalle azumin ya zamo iri ɗaya ba ma'ana ba lalle zama kwana talatin ba ko abin da yake bata azumi a watan al'umma shi ke batawa a wajen mu ba lalle zama haka ba amma duk sun yi abin eh, sun yi azumi sun yi zaka sun yi hajji to saboda haka a taura da linjila sun ba da labarin qur'ani ga yadda zai zo kuma da abin da zai zo kuma ya zo a haka ashe kenan Alqur'ani ya gaskata A taura da rinjila a cikin labarin da suka bayar nasa bai karyata su ba kuma shi ma ya gaskata abin da yake cikin su bai karyata ba Allah ya ce ku yi wannan umarni min qabli an misa wujuhan tun kafin mu shafe wa'insu fuskoki me ake nufi da an misa wujuhan an yi kaito daga ibn abbas ya ce a mai da fuskokinsu kaman tafin ragumi kaman kafar ragumi ya zama ba ido ba hanci ba kunnuwa ba baki an shafe fuskokin wasu malaman abin da suka ce kenan wasu sai suka ce eh shafewa akwai hissiya akwai ma'anawiyya akwai shafewa da ake gani akwai kuma ta ma'ana shafewa hissiya shine kaman abin da na faɗa fuskokinsu su zamo kaman allo ma'anawiyya kuma malamai suka ce a shafe ganinsu na ganin gaskiya a shafe kunnuwansu na jin gaskiya walaƙada zara a na jahannama kafiran من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كل أن أنبلهم أضل أولئك هم الغافلون في توشيني أبن أكي فلا معنا كي مزا مزا كي إيماني yi imani kafin an nuna mun lokaci wannan gabar tana da bukatar bayanai amma saboda yanayi lokaci dai za mu tsaya a nan insha Allah da muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ba mu lada Abin da mu kuskure muna roƙon Allah gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malamin Allah ne hukuncin wankan tsarki da kifan roba ma'ana taurar ɗauri. To, um, wankan tsarki ba zai yiwu da ɗaure-ɗauren roba ba. ban san wani saɓanin malamai ba na cewa in dai mace ta yi kitso da wani abu da ta ɗaɗɗaure kawunan da gashin kanta wani abu ajanabi in muka ce ajanabi wani abu wanda ba gashin kanta ba ne ko roba ce ko wani abun daban ta yi ɗaure-ɗaure wanda ruwa ba zai iya latsa wannan gashi nata da ta tufke ba to dole ne ta warware shi idan wankan tsarki ya kama inda suka ɗan yi saɓani abin da ya shafi alwala yanzu mace idan ta yi ɗaure-ɗaure da roba to ya shafa kanta yake wasu malamai sai suka ce idan abin da ta nannaɗe da robar bai wuce kashi ɗaya akan hudu ba ma'ana gashin kanta kashi uku a cikin hudu a waje yake to in ta shafi kanta alaunata ta yi suka ce domin da Allah ce wamsahu bi musamman su shafi'awa suka ce ba dole sai kai gaba daya ruwa ya taba shi ba suka ce idan ka ce amsaktu bi saubihi yanzu in mala sha'ibu na ce amsaktu bi saubihi na kama nan ɗan rigarsa kun ga wani gefe na kama ba dukan rigar ba suka ce to bi usi kum kenan wani bangare na kanku duk da cewa mu a mazhabin mu ta malikiya dole sai an shafi kai ga baki daya to abin da ne nake cewa idan a alwala ne akwai sassauci daga wasu malamai cewa idan abin da aka shafa ya kai kashi uku a cikin hudu ma'ana kwata kai shi kaɗai ne aka nannaɗe da roba to wannan alwalar ta yi amma wankan tsarki dole inda ya roba ce sai an warware ta sannan a yi <laughs> to alwalar da duk ba sun ko koya ba yana haɗa kurkurar baki ne da shaƙa ruwa to na san na san idan wanda suka akwai hadisin humran maulan usman ibn affan a cikin littafin umda kun karanta shi wanda yake cewa a ah, menene <clears throat> yake cewa fata mazmaza, wastan shaka salasa marrati fi salati zarafat cewa manzo al-islam kamar sai na usman wato asalin hadisin sai usman ne alwala gaban su wannan yace na muku alwala irin yadda naga ga manzo alaihissalam yake yi to shi ma baransa da ya alwalar sai yake ta usman da ya alwala ya shaƙa ruwa ya kurkura baki so uku akan fata uku me ake nufi da wannan kun san da in kun karanta maganar alwala ba za ku ji an ce wanke baki ba duk littafin fiƙihu babu gasar lufami sai dai almazmazatu me ake nufi an gamsu kafin ki zo ki zauna kin yi asuwa ki wanke bakinki da ki zo yanzu me zaki kurkura to sai humra ne yake cewa daga cikin sifar alwalar da sai na usman yayi wanda ya ga manzon Allah yayi yace ya kurkura baki ya shaka ruwa so uku akan fata uku ma'ana kamar yanzu da ya ɗebo ruwan sai ya kurba sai ya kurkura sai ya zubar kuma ga saura sai ya shaka sai ya tace ya sake kan fitowa sai ya kurba ga dan saura a ciki ya kurkura ya zubar sai ya shaka sai ya tace ya sake kan fitowa sai ya kurba ga dan saura a ciki ya kurkura ya zubar sai ya shaka ya tace kun ga an yi ne an yi kurkura da shaka ruwa su uku akan fata uku to wannan shine abinda hadisin bukhari da muslim ya nuna amma da za a ce mutum wai ya kurkura so ukun ya kurkura ya zubar ya kurkura ya zubar ya kurkura ya zubar sannan ya ɗiba ya shaƙa ya face ya ɗiba ya shaƙa ya face so uku alalarsa su tayi ba wani malami da ya ce alwala ba ta yi ba amma dai wancan ɗin ya fi sauƙi kuma ya fi ƙarancin ɓarnar ruwa na'am wannan baiwa don allah mana ina son a ja hankali mu kiyaye mata a kan don allah mu daina wa sauye-sauyen dukatanmu a sauye-sauyen dukatan yayan musamman a kan abin da yake haramu wallahi mata akwai matar da sai abin da ta tsara ko da abin ko da abin nan haramun ne sai ka ji tana cewa ai wani ce ta yi wato ita ba za ta iya ana ta ba don kai rai ya fashi Allah ta samu ta wannan matsalolin a yanzu daɗa burin ƙasa suke a satin nan ma na shigo gida yali sai take faɗa min wani abu ta na manta kalmar turancin da ta faɗa wani abu ne ake wani tsari wai yadda za a mu'amalanci ya'ya ba za ka yi wa yaro tsawa ba ba za ka yi masa faɗa ko ka hantare shi ba saboda ka duk abin da ya sai dai ka lallaba shi wannan ba tarbiyyar musulunci ba ce wannan mummunan tsarin ya dade a ƙasar turai yanzu akwai wata ƙasa wadda sama da shekara ashirin idan uba yadda kiɗansa ya ɗan tsala masa bulala to ɗaure shekara biyu ne ma'ana sai dai ya taɓare rashin kunyar da ya ga dama kai kuma ka zuba masa ido na ta faɗa muku daga cikin fitattun 'yan jaridu wanda suke yin labaru wanda na san murya shi wannan ɗan jaridan sama da shekara talatin da ta wuce kai wajen shekara arba'in ma fitaccen ɗan jarida ne a amerika yake abin nan akwai lokacin da yaron sai wani laifi ɗansa da ya haifa ya zo yi masa faɗa kawai sai ya kai shi police station saboda a can wai in ka shekara goma sha takwas ba wanda ya sai tsangwame ka ya kai uban police station aka hukunta shi ka a ƙara ji daga yau to sai ya ga a shirin nan ba zai yiwu ba to wata ran sai ya lallabo shi dai cewa ya kamata a zo gida hutu to da ya lallabo shi aka zo gida hutu ya kwace fasfot ɗin na amerika ya kone ya samu bulala ya masa duka ya ce to sai je ka kai ne to ba tarbiyyar musulunci ba ce a ce ba za a yi maɗa ko ya faɗa ba Aikun ga hadisi yana cewa ku umarci 'ya'yanku da sallah suna yin shekara bakwai in su kai goma ba su yi ba ku da ke su amma ba duka da zai fasa fata ko ya karya gashi ba Na isha Allah kara mata yadda takan ce yara sukan yi laifi mu da ke su yaro ma yana tsaye har ya faɗi ma'ana akwai lokacin da yaro zai yi laifi wannan dukan ladabtawa ce amma abinda kullum malamai suke faɗa na sha faɗa muku tsarin da malamai suka faɗa tarbiyya suka ce yaro la'ibu saba'an addibu saba'an sahibu saba'an yaro tun daga haihuwarsa zuwa shekara bakwai to anan lallabawa ake so ba a son daka tsawa ko zazzare ido duk yaron da yake dan shekara ɗaya zuwa bakwai lallashinsa ake so a yi saboda yara mazansu da matansu Allah ya masu wani zubin abubuwa a cikin kwakwalensu idan yaro kafin ya kai shekara bakwai ana takura masa da tsawa da hantara to zai zamo yana da intiwa'i sai dinga tsoron komai sai zan bai da walwala har ya girma sai zama tsorace yake to amma tun daga shekara ɗaya zuwa bakwai a lallaba shi ba duka sai dai lallashi da wasa to daga in ya cika shekara bakwai ai kun ga ta sallah an ce shekara goma ba a ce a da ke shekara bakwai ya kai shekara goma in bai ba to daga shekara ta bakwai zuwa ta sha hudu to na sai aka ce addibhu akwai a masa ladabi to koyi ladabin nan ya danganta akwai abin da fada za a yi masa akwai abin nasiha za a yi masa akwai abin da za a tsatsala masa bulala kuma a cikin tsarin tarbiyya in za ka da yaro ba so ka kama shi kai ta jibga ba so a riƙe yaro in ka ɗauki ɗan madoki tsalawa biyu ya fita a guje to haka ake so sakon ya isa yanzu an tsara masa ɗaya biyu uku ya ji zafi ya gudu an kyale shi to ba zai so nan gaba ya abin da za a sake masa wannan ba to amma aka kama yaro aka jibga aka jibga kaman jaki tun yana jin zafin duka ya dai ji to gobe ma zai ce ai duka dai na saba sai ci gaba da yi wasu ma saboda wauta sai a kulle yaro a ɗaki wannan wannan ba ba tsarin addinin musulunci ba ne ba daidai ba ne wannan almuhim wannan abin da ta faɗa wasu malamai suna cewa wani Allah yana daga cikin abin da ma'aiki alaihissalam ya faɗa daga cikin alamomin tashin alƙiyama an da amatu Shi ne ku yanga ta yafi uwar gijiyarta yanzu idan aka yi rashin sa'a uwa ko mahaifiya lokaci baiwar Allah kila ma iya firamare ta yi wata ma kila iya sakandare amma ta yi ta boko ta je ta yi digiri ta yi masa sai phd to yanzu fa ita ita za ta sai ta uwar da ta yi abu haba mama wannan ƙauyenci ne tun yaushe mama an daina wannan al'amarin wannan ai ba wayewa a ciki dan abu kada sai ko kaya ta sahaba mama da Allah ki duba yadda kika yi ai ba haka ake sa kaya ba to uwan ma sai ta zamo ita ce yarinyar in ma wani abu da ta ce yayi sai ta ya yi sannan in ta abinci lokal ba daɗi ko menene za ta yi an rena to ballantana kuma a ce tana da wani matsayi a ce wannan wata da ta iya firamare ko ba ta komai ba ita kuma kwamishiniya ce ita wata babbar darakta ce don allah ana sa ran za ta zo ta gaishe da ta yi mata share-share kai ne mutum in aka yi sa'a ma ta zaunar ita gida ɗaya ma sai jinjina amma za ta sai kai haba da Allah kai hajjiya ta abin nan su wallahi da kaza kaza sai ga suna ta abubuwan da zamani ya riga ya wuce da wannan al'amarin to wannan abin da gaskiya ba daidai bane ke uwa ke nuna ke uwa ce duk kashin kike kika haife ta akwai abubuwan da ita ba za ta iya hango ba ke za ki hango mata ba wai sallamawa za ki ke ce ainihin da ban yi boko ba ita yar boko ce akwai abubuwa wanda ke kin fahimce su ita kuma abai bai ta fahimce su musamman a ce kina zuwa makaranta kin fahimci addini sai ya zama ita bokon kadai ta sani bata san addini ba ke kuma kin san addini to kin ga ke zaki saita ta a bisa rayuwa ta addini so ba daidai bane a ce kawai yaro ko yarinya duk abin da su ga dama shi za su yi abin da yake ba daidai ba a taka musu burge a nuna musu kaza ba daidai ba ne a nuna musu kaza shi ne daidai wannan shi ne abin da ya wajen yi su Allah ya datar da mu malam menene hukuncin wanda aka da wanda ya yi wato ne ne hukuncin wanda aka yi wa wasiya da wanda a yi mana akwai nishin da ya kamata a sauke wanda aka yi wa wasiya musamman idan ta da na ce domin ne a wasiki na ina so ka yi malam da ka yi sallar da da don Allah Allah ya saka kai da mai da malam da kawata Allah shi san gawa fari ta iya yiwuwa ma sai na riga ki da shekaru Allah shi ya sani fatan mu dai Allah ya mana kyakkyawan ƙarshe ita wasiya tun a lokacin sahabbai ana yin wasiya ta wani abu da ake ganin nagarta wani misali anas dan malik kun ga sahabi ne to akwai maulansa shine ainihin a sirin to ɗin muhammad bin sirin din kenan za ku ji muhammad bin sirin to shi sirin din bararren bawan sayyidina anas ne to ɗan kasuwa ne mai tsantsene ne wato ku ji abin sha'awa ka sayar da mai yake to wata ran ya siyo mai kun san taiki kila wasu ba san taiki ba taiki shine wani kaman fata ce in aka wato bahu ne na fata yauwa kila kun san salka salka yadda ake fede eh, abin nan ko akuya ko tinkiya ko saniya sai a fitar da naman ta wuya sai ku ga eh, abin yana eh, fatar yadda take haka take sai a daure ko ina to a wancan lokaci ba jarakuna a ciki ake zuba eh, abin nan mai to shi yana sana'an mai wata ran ya siyo man girki ta yuka da yawa kuma a matsayin bashi to ya zo ya soma zube ɗayan sai ya ga guntun bera kun ga bera idan ya fada a cikin mai mai wanda yake ruwa baya dangarewa misali kamar man kulikuli man gyada da sauransu to idan bera ya mutu wannan man ya zama wani jasa, to Muhammad bin Sirin da ya fara zube wannan mai sai ga guntun bera sai ce to wannan beran duk yadda aka yi a cikin wannan man na gaba ɗaya dai ya mutu kun gama nan ya zama najasa shi yanzu ba zai sayar wa mutane najasa ba sai ce in na mairu mai man kuma zai sayarwa mutane najasa kaji yan kasuwa sai ya tafi yasa aka je wajen gari aka an ta yadda mannan gaba daya wannan yasa ba shi ya haushi to sai shi mai kudin yasa aka kulle shi to lokacin da yake kulle abin da ke so in kawo gare shi anas dan malik shi kuma yana kan gadon gadonsa na ajali ba shi da lafiya to kuma ya yi wasiya ya ce muhammadu bin sirin shi ne zai yi masa wanka da sallah idan ya rasu wato abin da zai burge ku a cikin sha'anin yana kurkuku ga kiyamun laili ga azummuka to sai mai tsaron kurkukun da ya ga irin yadda yake sai ce bawon Allah da Allah ina neman wata alfarma in dare yayi zan bude ka je gida ka kwana asusu ba sai ka dawo in kulle ka sai ce ba zan taimake ka akan cin amana ba la ilaha illallah in kai ne yanzu sai ka ce ka ga wani a halin sunna sai ce ba zan taimake ka akan cin amana ba <laughs> wato magabata sun riga sun yi nisa to lokacin da sai na ana sayar da su aka ce to ga wasiyar da ya maka sai ka zo ka yi masa wanka da sallah sai ce a je a tambayo mai bi na bashi ya ba da izini sannan in fita don a sa ga kulle ni yanzu in kai ne sai ka ce kai sahabin manzan Allah kai da Allah ku buɗe ni in tafi da za ka ce kenan amma sai da aka je aka nemi izinin wancan ya yasa aka bude sannan ya fito to ma'ana dai a musulunci ya halatta mutum ya yi wasiya cewa kowa ne ya masa sallah kowa ne ya masa wanka wannan ana yi a musulunci to amma abin ya zamo zai iya yiwuwa ma'ana zai iya yiwuwa ƙila ya zamo babu wata tazara da za ta hana wannan tunda yanzu misali in ya zama kila an sami rasuwa ta zala ta kai kila kilomita 100 ta kai kilomita 100 da wani abu kunga shi mamaci in dai mutuwa ta tabbata ai ana so a yi sauri a yi yi gabatar da ainihin janazarsa saboda haka kawai dai abinda muke roƙo rahamar Allah da gafararsa Allah ya mana kyawun ƙarshe a kowane hali kuma a kowane lokaci Allah ya datar da mu to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 وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم ردنا إليك ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وآت مبتلانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا برحمتك يا أرحم الراحمين akwai dan uwa malam rabi'u da muke zuwa tare da shi za ku ga yau ba gan shi ba to mahaifiyarsa ce ba ta da lafiya tana asibiti yanzu haka to wannan ta sa yana can a wajen ta muna roƙar addu'o'in ku gare ta Allah ya ba ta lafiya Allah shi ya yi mata damuwa Allah ya mayar kafara Allah ya tashi ta sauran yan uwa musulmi da ba su da lafiya gida ko asibiti Allah ya tashi kafadun su Allah ya ba su lafiya Allah ya ƙara mana lafiya ni'imta mu da biyayya gare shi da lafiyar da ya ba mu Allah ka shirya mana 'ya'yanmu mazansu da matansu wanda suke kan saiti Allah ka daɗa saita su wanda suka fanɗare Allah ka shirya mana su kai musu albarka wanda ba su da abin yi a cikinsu Allah ka hore musu abin yi wanda suke da abin yi Allah ka riga ka sanya masa albarka Allah ka zaunar da kasar mu lafiya Allah ka zaunar da kasar mu lafiya Allah ka ba mu shugabanci na nagarta da riƙon amana da adalci da gaskiya Allah ka nemta mu da biyayya gare ka Allah subhanahu wata'ala ka ba mu damana mai albarka Allah ka sa albarka ga wannan damana da ka ba mu duk abin da ya tsanani Allah kawo mana saukin sa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim